This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara, arba'in da mita arba'in da mita da kuma kan kilo has a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a safiyan nan. Ga kanun labarai. tare da sallama kungiyar boko haram ta kai hari a garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno masu aikin ceto a ƙasar china suna nan suna aiki ba dare ba rana shugaban kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa wato sep lata ya yi murabus daga aikinsa a jiya talata to allah kyauta cikin maiduguri civilian jtf ma ya ishe su civilian jtf kawai sun isa su yi su yi repelling attacks duk sojoji da suke cikin gari su koma jeji su je su yi kam nasu a neme su domin duk wanda aka ce kana neman sa to hankalin ba zai taba kwantawa ba har ya samu dama ya zai kawo muku hari a cikin garin ku ba zai iya ba ɗaya daga cikin mazauna garin Maiduguri kan shirin mai da helikwatar rundunar tsaro zuwa fadar jihar Borno. shugabanni a matakai daban-daban na ƙananan hukumomi suna jaddada muhimmancin baiwa rukunin cikakken yanci sannan mu gabatar muku da shirin demokradiyya a yau Ƙungiyar Boko Haram ta kai hari ga garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno inda ake sa ran ya zama da zama sai da sabon rundunar sojojin Najeriya da za ta yaƙi ƙungiyar har sai ta ga bayanta. rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta tsaya daga nesa tana cilla rokoki a jiya talata amma sai dai bata iya gitta cikin birnin na maiduguri ba sai dai kuma wani dan kunar bakin wake ya ta da bam a kasuwar shanu a cikin birnin na maiduguri wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane ashirin sun yi hasarar rayukansu sakamakon wannan bom din shugaban najeriya shugaba muhammadu buhari ya bai wa rundunar sojan kasar umarnin cewa ta mayar da headkwatanta maiduguri inda can ne matattaran kungiyar ta boko haram harin na jiya shine irinsa na uku tun lokacin da shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban ƙasar najeriya muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya masu aikin ceto a ƙasar china suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ceto mutanen da jirgi ya nutse da su cikin kogin yanzu sakamakon guguwa mai karfin gaske da ta taso lokacin suna cikin jirgi kamfanin dillancin labarai na kasar zinhuwa ya ruwaito cewa mutane goma sha hudu ne aka samu cetowa kana an samu gawar mutane bakwai yayin da sama da mutane da talatin kuma ba a san inda suke ba rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane dubu uku da jirage takwas ke wannan aiki na ceto jirgin ruwan mai suna eastern star ya kife ne ranar litinin da yamma sa'ilin da ya karo da matsananciyar guguwa direban jirgin da injiniyan sa waɗanda suna cikin waɗanda suka samu tsallake rijiya da baya yanzu haka suna amsa tambayoyi daga wurin 'yan sanda masu aikin ceto na ci gaba da aikin su musamman cikin babban ɗakin jirgin inda nan ne ake tuhuman yawancin mutanen suka wato hadarin ya ritsa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙungiyar kwallon kafa ta duniya fifa wato sepp blatter ya yi murabus daga aikinsa a jiya talata biyo bayan guzuri tsoman da aka fara game da cin hanci da rashawa a cikin kungiyar shi dai sepp blatter kwanaki hudu da suka gabata ne aka sake zabarsa shugaban kungiyar zagaye na biyar yanzu haka dai ya umarci kungiyar da ta sake zaben wani sabon shugaba amma zai ci gaba da rike ikonsa na shugabanci har sai sabon shugaban ya bayyana sai dai zaben sabon shugaban a halin yanzu zai dauki watanni masana harkokin wasanni sun ce za a iya gudanar da zaɓe daga nan har zuwa ƙarshen wannan shekara zuwa farkon shekara mai zuwa sebulata ɗan shekaru 79 ya baiwa duniya mamaki salin da ya bayyana wannan shawarar tasa na sauka daga wannan mukami a wajen taron manema labarai da aka yi a zurich domin ya sha bayyana nisanta kansa da zargin da ake masa na cin hanci da rashawa na miliyoyin daloli a matsayinsa na shugaban wannan kungiyar. yanzu haka dai shugaban amurka barack obama ya sanya wa dokar nan da ta ba da damar tattara bayanan kiraye-kiraye ta wayar salula da aka yi a ƙasar nan wadda kuma za ta hana 'yan ta'adda kaiwa ƙasar hari mr obama ya ce dokar za ta kare kowa da kowa kana kuma ya dokar ta kara inganta matakan tsaro na ƙasa tun farko dai 'yan majalisar dattijai sun jefa ƙuri'a kan wannan ƙuduri wakilai 67 su suka yi rinjaye kan wakilai 33 dama dai majalisar wakilai ta amince da wannan kuduri karkashin wannan sabuwar dokar kamfanonin sadarwa na tarho da hukumar leƙen asiri na ƙasa za su tattara bayanan wayar tarho da amurkawa suke yi kana masu bincike na eh, wato na ƙasa za su buƙaci umarni daga kotu domin su binciki bayanan da suka tattara daga wannan kiraye-kiraye musamman akan waɗanda ake tuhuma suna da nasaba da ayyukan ta'addanci shugaban ƙasar sudan umar al-bashir wanda kotun ƙasa da ƙasa ke ta daɗe tana nema an sake rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar jiya talata albashir zai sake ya kwashe wasu shekaru biyar a matsayin shugaban kasar ta sudan kuma ya yi alkawarin zai yaƙi cin hanci da rashawa kana inganta tattalin arzikin ƙasar sa'ilin nan ya dawo da zaman lafiya a yammacin kasar haka kuma ya yi alkawarin samar da zaman lafiya a sassan nan uku masu kokarin ganin sun kifar da gwamnatinsa da suka hada da yankin dafur kordofan da kuma yankin kogin nilu shugaba albashir ya jaddada ahuwa ta dindindin ga dukkan ɗan tawayen da ya ajiye makaminsa domin shiga sulhu shi dai albashir ya mulki sudan har na tsawon shekaru 26 wanda yaƙi bai ɗaiɗaita ba sai dai kam ta sha yawan takunkumi daga ƙasashen duniya a lokuta daban-daban wanda har hakan ya sa ta yi babban hasarar samun kuɗin shiga na kasuwancin mai. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla yau ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai fara ran gadi a kasashen nijar da chadi makwabtan najeriya waɗanda su ma rikicin boko haram ta shafe su ana kyauta zaton cewa batun yaƙi da boko haram zai kasance jigo cikin tattaunawa da shugabannin ƙasashen za su gudanar a daidai wannan lokacin ne kuma mazauna birnin maiduguri suke bayyana goyon bayan su ga yunkurin mai da helkwatar rundunar sojan najeriya zuwa birnin duk da hare-haren da yan bindigar suka zafafa tun bayan rantsuwar kama aiki da dara sabon shugaban na najeriya ya yi ga haruna daudabiu da ci gaban wannan rahoto Wa jama'a dai sai da aka samu irin wannan harin kunnan rakin wake a wata mayanka da ke harabar kasuwar shanu inda ya halaka mutane da dama sai dai rundunar yan sandan jihar Borno sun fidda wata sanarwa wanda suka bayyana cewa mutane hudu ne kawai suka mutu sakamakon wannan hari da wannan dan kunnar bakin wake kai lokacin da ya shigo ya goka ya kunna wakar shugaban kasan wato Muhammadu Buhari wanda jama'a suka yi cintururu a kansa inda nan ne ya tada bom din wannan ne da ya sa al'umman jihar Borno ci gaba da tofa albarkacin bakin su musamman ma na tunasar da shugaban kasan abubuwan da ya kamata ya lura da su alhaji ibrahim gulde na ɗaya da cikin dattawan jihar borno wanda kuma ya bayyana ra'ayinsa game da wannan yunkuri na shugaban ƙasar kamar haka wannan yunkurin ba ƙaramin kyau zai ba domin zan iya in tuna lokacin ina aikin gwamnati lokacin shi mai girma janar buhari yana goc third div to akwai dan rikici da ya faru tsakanin chad da suke neman su mamaye wasu abin na najeriya a wajen lake chad area nan wannan mutum yana goc a jos a headquarters amma ya yi moving headquarters na eh, third div din zuwa maiduguri gaba daya sai da mutanen suka durkusa da gwiwansu suna roƙon su nigeria ta bar su talks in the north east zone and i'm sure this wannan abin zai zama very effective a cikin tafiyar nan shi ma malam usman agoni na ɗaya daga cikin matasa a jihar borno wanda ya bayyana furucin wannan shugaban kasa da abin da ya dace sai dai ya ce ya kamata shugaban kasan ya la'akari da wani abu guda eh gaskiya wannan furucin nasa abu ne wanda abin yabawa ne sosai kuma hakan muke so tun da da a ce ana yin haka da an riga an shawo kan abin amma dai abin da muke so ba wai a yi relocating sojoji daga command na sojoji daga abuja zuwa maiduguri su zo su zauna cikin maiduguri kamar yadda na dan suke ba abin da muke so ai a tura command din zuwa maiduguri idan suka zo su wuce santa har duk cikin jejin sambisan nan so su je su ma su yi kam kamar yadda yaran nan suka je suka yi kam a to in har su za su iya su yi kam ina ga sojojin su sun fi su iya yin kam ma saboda su sai suke da gwamnati su suke da jama'a su suke da makamai su suke da komai ba ma so zo zauna a cikin maiduguri a ce kullum on defense in an kawo hari a ce mun yi repairing a a je a neme su domin duk wanda aka ce kana neman sa to hankalinsa ba zai taba kwantawa ba har ya samu dama ya zai kawo muku hari a cikin garin ku ba zai iya ba a yanzu haka da al'umma birnin maiduguri da kewaye na ci gaba da sa ido ne game da irin waɗannan mahara da kan shigo musamman waɗanda kan yi ɗamara da bawa mai su kuma tada shi a duk inda suke so wanda suka ce hakan dole ne ya kawo ƙarshe haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya idan ji ka kai na manya kwan bekuna ma za idan ba ku saka ke ba na manja kun buka ce ba laushe. Masu ruwa da tsakiya harkokin ƙananan hukumomi sun ce gyaran fuska ga dokar asusun haɗin gwiwa tsakanin jihohi da ƙananan hukumomi ne kaɗai zai magance karan tsaye da suke zargin gwamnonin jihohi suke yi wa tsarin. shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na najeriya ibrahim khalil ne ya bayyana haka a wata tattaunawa da wakiliyar sashen hausa zainab babaji gwamnonin nan sun fatattaka tsarin ƙananan hukumomin albashin da yawa baya iya biyuwa a wasu ƙananan hukumomin duk jihar da ka je an ɗebo ƙananan ma'aikatan local government an ɗora su a manya-manyan kujeru na aiki an ɗauki manya-manyan ma'aikatan an saka su a ƙarƙashinsu wannan almundahana ce mafi girma wadda efcc kamata ta rinka kalla ba iya magana kuɗi ba sai ka tarar da mutumin da aka ɗauke shi a ɓangaren ilimin aikin gona an tura shi ɓangaren kasafin kuɗi da zai yi aiki. To amma mai ƙungiyar ku take wajen ganin an gyara wannan? Tun daga 1999 da aka fara dimokuraɗiyyar nan muke gwagwarmayar neman samar da tsare-tsare masu inganci da za a tabbatar da ingancin ƙananan hukumu. Sakamakon gwagwarmayar nan da muka shiga, irin waɗannan intabiyu da muke yi a jaridu da rediyo da sauransu mutanen najeriya suka fahimci cewar ƙananan hukumomin ai ba a bar wa masu su si abin da suke ganin zai fishe su ba su waye masu ƙananan hukumomi su ne waɗancan mutanen da kullum ake ganin su ba komai ba mutanen da suke a karkara manoma masaka da sauran ƙananan mutane ƙaramar hukuma an yi ta ne don su ba a yi ta don gwamna ba so ba a gyara shugabanci da zama a yi addu'a a masallatai ko majami'u dole ka fito ka faɗa musu abin da suke ba daidai ba ne ƙananan hukumomin nan an inganta su babu dalilin mutane su rinka barin karkara su suna tafiya a birane ba magana muke na gwagwarmayar ƙananan hukumomin nan don rabon tattalin arziki kamar yadda ake mana a'a mu muna maganan dimokuraɗiyyar ne shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin najeriya kenan ibrahim khalil ko menene bukatun mazauna karkara? sunana ga mr gama emmanuel tetkum har wa yau akwai koyukan da suna bukatan hanyoyi akwai koyukan da in damina ta zo fa wallahi za su je kasuwan kawai su sa gisiris na wata uku su zona sai ruwa ya yi sauki tukuna su je su sayo kaya akwai koyukan da makarantu ma babu in ka je makaranta ma za ka samu malamai guda biyu fannin ruwan sha ma shine babban damuwa wasu muna da wasu adam ka ji adam din da nan shanu ke shan ruwa nan dabbobi ke shan ruwa na mutane suke diba ruwa su zo su nika kwaye yayan jogale na su sa cikin wani shawar ruwa su ta yawa Shugaban karamar hukumar fanshin a nan jihar Plateau Samuel Gwar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ba ƙananan hukumomin haƙoƙinsu kai tsaye ta yadda za su iya samun sukunin yi wa jama'a aiki. Babban kalubalen da muke fuskanta shine babu isasshen kuɗi da zai taimaka a yi irin wannan ababa domin mutanen kauyuka su mora su kuma san cewa ana dimokuraɗiyya amma muna yakacin mu. so lallai hakika ni na ba da gaske cewa in an ba ma kananan hukumomi yanci suna samun kuɗaɗensu daga can gwamnati in za ta yi karfi da tushenta ya kamata kananan hukumomi su san walwala in karman hukumomi na kasar nan sun ci gaba kowane sai zai tashi shugaban karamar hukumar fanshin kenan samuel go'ar zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Matsalolin Najeriya kasan su kashi-kashi bambam. Ga mu ba watan nefa, kana ba ruwan famfo, babu titinan mota masu kyau na shin daɗi. Kuma gashi ɓarayi sun wa ƙasa ga katutu. gana ana can hanci ana ta can Constitutionally, there are limits to powers of each of the three tiers of government, but that should not mean the federal government should fold its arms and close its eyes to what is going on in the states and local governments. Kalaman shugaba Buhari kan batun ƙananan hukumomi a jawabinsa na kama aiki za mu kawo muku fassara da kuma kaɗan daga cikin abin da ya faɗa kan haka a cikin shirinmu na hantsi. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe ɗaya da minti goma sha biyar da kusan da rabi ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya ce ba zai yi shishigi ba cikin harkokin majalisa da ɓangaren shari'a. Za mu duba tasirin haka a tsarin gwamnati irin na demokradiyya. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Abu ne sabo a ji shugaba a ƙasa mai tasowa kamar Najeriya ya ce ba zai yi shishigi ba cikin harkokin majalisa ko ɓangaren shari'a ba. Ko a Rasha masu sukan lamirin ƙasar suna ganin cewa majalisun dokokin ƙasar kamar a China na jeka na yi ka ne, abinda shugaba Putin yake so shi za a yi. Saboda kusan za a ce al'amari ne na juyin juya hali a ji shugaban ƙasa ya ce ba zai yi shishigi a harkokinsu ba. Yanzu akwai amincewa ta ƙasa baki ɗaya cewa hanya ɗaya tak ta kawo ci gabanmu ita ce ta farkin demokuraɗiyya. In ji shugaban Muhammadu Buhari a jawabin amsar mulki. Don cimma muradunmu ya zama wajibi mu bi ƙa'idojin demokuraɗiyyar. The Federal Executive under my watch will not seek to encroach on the duties and functions of the legislative sashen zartaswa a ƙarƙashin jagoranci na ba zai bari mu yi katsalandan ga sashen majalisar dokoki da sashen shari'a ba bangaren masu tsara doka za su tsaya ne kan haƙƙinsu na tsara dokokin hakanan su ma sashen shari'a ya zama wajibi su tsabtace kansu daga badakalar da suke ciki a zamanin da ya shuɗe wannan dai matsaya ta buhari ka iya zama wani sauyin tsari ko juyin juya hali na lumana matukar hakan ya cimma nasara ta hanyar kaucewa yadda shugaban ƙasa ke zama mai uwa da makarbiya a duk lamuran sassan gwamnati uku da hakan kan sanya babu wani lamari da zai nasara matukar ba buƙatar fadar shugaban ƙasa ba ce shugabancin sabuwar majalisa ta takwas dai a yanzu neman mulki ne a tsakanin sanata bukola saraki da Amal Lawan a Majalisar Dattawa, sai kuma Yakubu Dogara da Femi Bajabiya Mila a Majalisar Wakilai. Shugaba Buhari dai na cewa ba zai tsoma baki a wannan zaben ba, da hakan na ga ya sanya 'yan takarar dagewa da neman goyon bayan 'yan majalisa. A fili dai Bukola na da goyon bayan tsoffin gwamnoni da ke ɗasawa da sabbi, hakanan da 'yan sabuwar PDP da suka koma APC. Ahmad Lawan na da goyon bayan tsoffin 'yan majalisar da watakila ma har da NPDP. Hasashen nawa ya ragu kaɗan don tsohon gwamna Bukar Abba na mara Lawan ɗin baya. Ba kawo karshen ba. Tunda har yanzu muna da Ahmed Lawal da Senator George Akume, Senate President da Deputy Senate President a one hand, kuma ɗaya a gefen kuma ga Senator Bukola Saraki har yanzu yana nan shi ma yana neman bai yadda da abin da muka yi ba. saboda haka ba zan iya ce an gama ba an kammala ba amma dai an kusa insha Allah sabon sanata Dina mai Melaye da ya taba hargitsa zaman majalisar wakilai dan zargin wasu da cin hanci ya ce Bukola suke so zaben Bukola Senate President mu a wurin mu mun riga mun lashe takobi kuma babu wani gudu ba ja da baya ga fili ga doki Mun tambayi masanin kimiyyar siyasa a jamar Bayero da ke Kano Dr. Said Ahmed Dukawa tasirin na furucin na shugaban Najeriya a harkokin demokradiyyar kasar. Idan aka fahimci yadda ake sa rai tsarin ya kasance wato a tsari irin na shugaba mai cikakken iko wanda najeriya take amfani da shi ana sa rai ne wannan murahun guda uku wato bangaren majalisa da suke dokoki da bangaren shugaba mai cikakken iko da yake zartarwa da bangaren shari'a wato bangaren kotuna <clears throat> kowanne ɗaya ikula da ɗaya ɗayan kuma ikula da ɗaya ɗayan kuma ikula da ɗaya wato ana son majalisa ta kula da aikin shugaban shugaba mai cikakken iko ta hanyar yi masa dokoki da za su sauƙaƙa masa aiki ta hanyar tahale masa kasafin kuɗi da kuma ta hanyar bibiyar ma'aikatan gwamnati a tabbatar kuɗin da aka sahale masa ya aiki da su suna yin wannan aikin shine a turanci ake cewa overtime sannan su sa ido su tabbatar wato yana bin dokoki na ƙasa musamman tsarin mulki idan ya ta san yin ba daidai ba su tsawatar masa in yi kunnen kashi su tsige shi to su kuma ana sa ran bangaren kotu su kula da su ta hanyar duba dokokin da suke yi a tabbatar ba sa cin karo da tsarin mulki kuma ba sa cin karo da junansu ta hanyar tabbatarwa cewar tsaffin dokoki da zamani cin masu a ja hankalin majalisa cewar yanzu fa ba sa aiki don haka sai musu gyara ta hanyar fassara doka idan rigima ta faru tsakanin majalisa da bangaren zartarwa sannan kuma ce idan majalisa ta ta san mayin ba daidai ba ko ta ce ta tsawatar mata in suka yi kunnen ƙashi ta ba da umarni a kama shugabanninta a daure. tukun bangaren kotu ana sa ran shugaba mai cikakken iko ya sa ya kula da su ta hanyar naɗa musu shugabanci wanda ya dace ta hanyar kula da walwalarsu ta hanyar ƙara musu girma idan lokaci ya yi ta hanyar koransu idan sun yi ba daidai ba kamar rage musu mukami ko kuma ma a kore a kore su idan abin ya kai matakar kora. Hmm. To in aka yi haka ya to ana sa ran tsarin zai dore zai zauna lafiya za a ga ci gaba. To idan aka ce idan shugaba ah, Muhammadu Buhari ya ce zai bari kowa yi aikinsa. za ka sa ran na ɗaya sai ka ce to kenan yana nufin shi a shirye yake da kula da bangare, yi sa don haka yana fata kowa yana sa aikin. Mm. Sannan za ka iya cewa yana nufin shi ba zai shiga aikin wani wadon haka kar wani ya shiga nasa. Mm. Saboda haka abin da aka saba yi a bayan misali 'yan majalisa su shiga aikin shugaban ƙasa da wani abu mai kama da ah, constituency project. Mm. za mu iya tsarin cewa kamar yana cewa ta yanzu babu magana consenti project kasu wannan aikin sa ne kasu samar baki kamar inda shi kuma ba zai sa musu baki ba akan aikin su za ka iya cewa yana nufin jan kafar da bangaren shari'a suke yi wajen zartar da hukunci a ta tara matsaloli ba tare da sun yanke hukunci ba shi ba zai dauke shi ba domin an dora masa nauyin in ba su daidai ba ya taka musu birki nufin a kyala tsarin ya aiki yadda aka saba wato yadda aka san shi a littafi ba kamar yadda aka saba yi a najeriya wannan shiga aikin wannan ko kuma wannan yin aikinsa kuma a zauna lafiya ba dr dukawa kana jin fahimtar mu na tsarin demokradiyya ya kai matsayin a sakar musu hakan abin da aka sani a da shine kai ne shugaban kasa kuma kai ne shugaban bangaren majalisa kuma kai ne shugaban bangaren shari'a abin da shugaban kasa yake so shi za a aiwatar abin da shugaban kasa baya so ko da yana da kyau ba za a aiwatar ba idan ma da ba fahimta ba kamata yi yanzu su fahimta kuma kamata yi su san takin gwamnatin shine na canji ko takin jam'iyyar da ta kawo gwamnatin shine canji hmm. saboda haka ya kamata a canza abubuwan da ake yi ba daidai ba ko ba bisa ka'ida ba hmm. daga cikin abin da demokaradiyya ake son ta tabbatar shine abin da tura suke kira rule of law wato yin shugabanci bisa doka ba bisa son zuciyar shugaba ba abin da muke yi kenan tuntuni saboda tsawon tarihi na mulkin su da she ta izo izar aka taɓe ta shekaru goma sha shida mulkin siyasa ma a ne to me shugaba yake so a yi a masa to wannan demokradiyya take so ta hana me doka take so a yi a yi to shi janar shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari yake ya dawo da tsarin na yin shugabanci bisa doka ba bisa son zuciyar shugaba ba To da ka kamata isa fara koya yanzu kuma da ba su iya ba hmm. balle na fi zaton tsawon shekarun nan ba sani na basi ba ba iyawa ne basi ba amma kama karya shugaban shugaba mai cikakken ikon ita ce take sawa ake tsorata ake kasawa sai kuma rashawa da cin hanci wanda su na neman wani abu wanda ba su ba yake sa su tunda daga hannunsa zai fito su kuma su nemi me yake so su masa ko mm. kuma cikin makafin ya ce ai masa mm. to idan aka ce za a kauda waɗannan abubuwan guda biyu ba abin da zai hana kowa ya fara aikinsa a take to da yake wannan gwamnati ta canji ce ko kuma tana ikirarin ta canji ce akwai abin da ita wannan jam'iyya za ta iya misali ta guda daga jihohi da take da suke karkashin ta na cewa bangarorin nan su ba tilas ba ne babu sauran ma shugaban kasa ko gwamna yana da labarin abin da zai tafi wato ai akwai dokar na farko a ka'ida na demokradiyyar haka abin yake kamata kamata yi kowanne ya ci shinkansa a cikin su ukun nan mm. za ta yi shine ta kalli dalilan da suka sa ake karya waɗannan dokoki da ƙa'idoji ta gaya za ta ta yi gyaran dokokin na yadda zai dace da zamani ya magance wannan kama karyar da shugabanni suke yi Masu haro da wannan fashin baki Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin Nasira da Mul Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dokawa da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Sau da lamasa kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan matashiya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako, daga Litinin zuwa Juma'a. daga karfe 4 da rabi na la'asar zuwa karfe 5. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. Masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. Ƙungiyar Boko Haram ta kai hari a garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno inda ake sa ran ta zama sabon hedkwatar rundunar sojojin Najeriya da za ta yaki ƙungiyar har sai ta ga bayanta. rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta tsaya daga nesa tana cilla rokoki a jiya talata amma sai dai ba ta iya gita a cikin birnin na maiduguri ba sai dai kuma wani dan kunar bakin wake ya tada bom a kasuwar shanu a cikin birnin na maiduguri wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane ashirin ne suka rasu sakamakon wannan bom din masu aikin ceto a kasar china suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ceto mutanen nan da jirgi ya nutse da su cikin kogin yangtze sakamakon guguwa mai karfi da jirgin ya karo da shi kamfanin dillancin labarai na kasar zunhua ya rubuto cewa mutane goma sha hudu ne aka samu cetowa kana an samu gawar mutane bakwai to ma dalla gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kafin mu sallama da ku muna ta'aziyya ga iyalan malam Muhammadu Yahaya dan Zaria limamin masallacin Kano Road da ke birnin Kaduna Allah ji kansa da rahama yanzu a madadin abokan aiki na musamman ladan ibrahim a yawa da ba hero diodone da kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa a nan nisa habu imam ali zan da aka tashi sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America. Washington.